يقول المؤلف جي عني بيتوتي لما قضى رب العباد الارشق لتكلمي تكلمي فتكلمت ببياني قال يعني تكلمي يعني الجنة فتكلمت فقالت فما طيب، شيء ضعف الطالب والمطلوب قد أفلح المؤمنون وانا ما على الجنة أما قرآن ini القرآن يروي itu mana على الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللجو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلواتهم يحافظون وانا يتجمع الجنة sai dai ta siffata mana mummunai ta siffata nata nata wajen kusan za a ce kila siffa bakwai kamar yadda zai faɗi wanda ya haɗa bakwai ɗin nan wacce ta haɗa bakwai ɗin nan ana sa mata rin a ta cancanta ta shiga aljanna ya cancanta ya samu aljanna in ya cika sauran sharuɗin ita ta ce tabbas mummunai an rabauta sun rabauta mana sun ci nasara allazina hum fi salatihim khashi'un sune wa'inda khashi'un fi salatihim tannan gizo ke saka shujin ka ko kushuyi a zuci ne ba a jiki ba ne ba shi ne umar radiyallahu anhu ya ga wani mutum ya tankware ya yi kabbara ya wani yankwane tsawon shirga masa sanda ya ce kai malam kushuyi a zuci ce ba a gaba buwa yake ba inda da kushuyi za ka ga yana kakkaba za ka ga idonsa na zubar da hawaye za ka ga jikinsa na kyarma idan muka muna duba jikin yi ɗannan ko sauran na yi sallar inda da da kushu'i ne kuma na haka wannan shi ne kushu'i daga cikin zuciya ta farfasan zuciya za ta bayyana ido da za ka nemi hawayensa a lokacin nan zafi gare su ba sanyi to da na kusho'i ne sannan ba motsi kaga da irin abin da ake yi a masallacin na malam bai dace ba ana ai mutum na cikin sallah na ba daidai ne ba idan ka riga ka kabbara sallah ko makulli mutum ya zo ya ajiye maka ya rikita ka don dai lokacin ya za kai kana magana da shugaban ƙasa wani ya zo ce ga fensir ɗinka a ce kun shiga ga jama'an gari kaza na zaune ga jama'an gari kaza na zaune wannan na gari kaza yan gari kaza ku tashi ku ga shugaban kasa shikenan sai ya tashi wanda suka tashi sai bar biyaransa lokacin da shi yana magana da shugaban kasa ka je ka same shi ka ce ga fensir ɗinka da ku gane ba hmm? ba zai yiwu ba to wai mai muka ɗauki Allah sai a za a miƙa ma kaya kuma muskilan manya ta fi muni daga muskilan yara don yara wanka ga yayi wannan za ka ce ba hankali ba wuce kai ta masa fada ba wuce maka gwaggwabce shi ba wuce kai masa ka to tsoho ke haka saboda kana ba magana waige-waige ba magana an kabbar sallah ai magana ce wannan ina ku sho'i babu hatta mutum iji cizon sauro iji yi doke shi gaskiya ba daidai ne ba ko da bai bata sallah ba amma fa akwai nau'in rashin sauran Allah mun karanta a salasun wasu salasu da cikin magabatan na akwai wanda yana sallah zirna ko ya sauka a kansa ya dinga cizon sa jini ina zuba ci gaba da sallar sa ya daga hannu ya buge shi ina gaban Allah zai daga hannu ya buge wani abu ko ya sosa wani abu abun banza a duniya fa a bangaren tsaron duniya wanda rautar ina faɗi mana wani yaro ya kuma ya same da ce wallahi mun mamallan mun taɓa haka wani sarki ne ya zo suka suna raka shi suna cikin rakiyarsa to an ba su shi wanda yake dab da shi din Shi ga kuna ma ta taho gir mako kafin ta gita sai haka ya dauke ta ga har a dafa kaurin sai yar ana mene ba ma gane menene ya dauka ba in ya taka da da kafa za a ce ko na hannu ya sa ya ga ta jefa. mutum saboda hankalinsa ba zai bar inda yake ba yana kallon kafafa yana kallon menene dinsa can akwai masu kallon kuma wanda duk zai zai faɗo musu kada ka raba hankalinka in dai daga waje ne an tare maka iyakacin kallon in aka tsalla ko waje ne aka zo haka shine za ka zo inda ke an wa kowa iyaka mita kaza zuwa mita kaza wani ne mita kaza zuwa mita kaza wani ne mita kaza zuwa mita kaza wani ne kuma duk kansu suna ba da aikinsu kan albashi amma mutum ya tsaya gaban Allah ya kasa sallar rakwatam rakwatam rakwatam sai ki ce lugudan mata hmm? eh wuyansu eh mai motsa dole to mu ko yanzu fa kuma an kana duba magana musulunci ba juyin mulki aka yi ba sallah ba ta ba kisan umar da aka yi ya yi na sallah kuma sallah ba a canza ko ikama ba ka yi karatun ko da yake karatun na menene yanzu sai da na zo ƙarshe nake gane ashe mutane ba sa jin abun da nake faɗi kwata-kwata ba ma magana ga ji magana ma ba su tsaya sun ji ta sun gane ba in sun gane ko ba sa ake da shi eh, eh. wallahi ba da ai akan wannan tafsirin wannan ayana in ka je ka ɗauko kaset sa yanzu sai da na rike wurin yace aka je eh, aka yi tambaya sai mutanen ko har yanzu ba su iya sallah ba me isa suna halla suna rage to ya baka bar sallah ina haka ina haka ina haka ina haka ina haka ina haka aka ce aka ce me yasa mutanen ku ba su ne tsawa sallah to ga wa'anda su gabanin masallaci suna haka ana sallah ana cewa su haka wani ishi ko ishe masa haka wani wancan da ita ho Hake aka ce mai sa amurka sabahin karku damu da su sababbin musulmai ne da za ku mamaki ma abin da ya kawo su son Allah ya kawo su girmama Allah ya kawo su saboda jahilai ne ba su iya komai ba kai mana mutumin da yake baban baban baban baban baban baban sa bai san karshe ba musulmi ne amma yanzu yana na haka ya gado musulunci a haka da ma ka koyar da shi musulunci kwanda ka je wa'inda suka musulunta ka koyar da su su za su ji maganan ka sun yi da ba su iya ba hmm. a manta da shi kawai saboda irin wannan ya abin na tsaye hedin in sallar koyar da yaran ne akwai sallah wanda dama can an doya mutum ai yara ma an ce ka a zo da su masallaci wanda za a zo da masallaci da shi ka'ida ya yi hankali za a ce yayi yayi kamar irin yaran da muke zuwa da su cikin masallaci bai kamata ba da muka zo kan muktasar muka karanta ana sai da na yi fotokofinsa na je muka karanta da mata amma mutum yarinya fa namiji zai ɗauko ya zo ce wani sallah da ita in ebo yaran zai ebo yaran wanda yake ba abin da ba mata mata aka kai kafin su zo masallaci in suka irin wani aiwa su haƙura da masallacin ke saboda ba su kaɗai suke sallah ba wasu ne wanda aka waje ta masallan suke yin sallar din ran da ya girma za a je ce to za ka je abin da ɗin eh, sallah to kuma an yi son dama akwai irin wannan dokan ne bai isa zuwa masallaci ba wani ai kanin da dama zai daga ce ni ma ba zan yi bacci ba ni ma ba zan yi bacci ba mun karanta a muktasar da mahaukata da yara ana nesa da su masallaci hatta ma cewar mahaukata kalmar ta girma da waɗanda suke da taɓon hankali ko tsufa mutum yi irin wani tsufa ana hana mu zuwa masallaci tsofaffin nan wanda za ta rikirkice ta tsufa ta rikirkice ya ce a dakatar da ita daga masallaci tun da ta zo surutu kawai take ba za a ce ta shiga sau ta shiga sau ba ba za a ce ce sai da kai sallah gida dole kai mijinta ka tsayar da ita gida ɗanta ka tsayar da ita gida ka ɗauki ta duka komai da komai tsohon da yar kirki ce in ya tashi ta ta faɗa shi ba zai shiga sau ba shi ba zai mene ba sai hana mashi zuwa masallaci ai hukuma ce ba kai ɗan agaji ne za ka hana masa zuwa masallaci ba a'a za a ba shi a rubuci za a kira shi a zauna da shi to wanda ka shiga wata matsala ya kamata ka daina zuwa masallaci ba ma magana ya kamata ba ka daina zuwa masallaci kar ka yi sallah ka gida Allah ya dauke maka tun da ka je masallacin nan kana bata wa mutane sallah ne kuma sallah wanda ya kamata ke eh sai a yanzu a gaya masa za a yi ƙarshen da zai ce maka zai ɗauko maka annabi ya yi sallah da umama to ta ce ko menene sannan kuma an ci gaba da yin aiki da wanda sauran halifofi sun ci gaba da yin haka kaga akwai wata magana a ciki muskilan da muke ciki guda ɗaya ne isa mai masu hankali suke cewa an cuce mu ingila ta cuce mu turawan yamma sun cuce mu lokacin da suka kashe mana musulunci gaba da amma in banda ba don haka ba ga mai anguwa ga dagaci ga sarki salloli biyar da wane ne haka da sauransu duk wani masallaci ba kun ba za a dinga masallatan ma barkatai ba mutane kawai mutum dubi kofar gidan sai ce na kawo masallaci da ganin mai zuciya ne raba gidan biyu ce ta a yi cigaba da sallah ciki ta sama da ka'idin wannan cutan mu da ke na ai hukuma musulunci ba zama sai karkashin hukuma sannan kuma sai muka samu ga dama ta samu wadda za mu yi amfani da ita muka je muka rusa damar mu da kanmu shine kungiyar da muka yi kaga kungiya za ta iya cewa ba za ba ta yadda ba duk wanda ke haka ba za a yi abin nan ba ai kaga za ta iya dakatar da shi take ai musulunci bai yadda ka zaman kanka ba a'a dole sai kana karkashin wani to tun da kuwa kan ma ake sarkin musulmi aka je kan kundin aka soke sai dan abun da suka zaɓa an yadda ku yi kaza ku yi kaza shi ma mu za mu ci gaba da yi kaga ba mu da ta cewa kana kallon ɓanna dole ka tafi kamar ta nan hankali ɗanyi ai shi ne nake ce maka damar ana magana ne kamar abu da kuke shi hausawa an rabu da jaki ana dukan taiki ta gane su wannan mutane taiki ne amma tushen inda bai bullo mutum bai bin doka da kansa sai an sake indon karatu don menene haka sai dai a gyara na gyara masu tsoron Allah su gyara sannan kuma waɗanda ba sa jin tsoron Allah waɗanda suke suna saƙe da mutane to saboda haka nan hanya guda ɗaya duk wanda za a iya bi a rage ta hanyar wannan jama'a da ake da ita kaga kungiya ta ce a wani ga abin da kake yi imma ka bari wa imma ka daina zuwa masallacin shi kenan tun da da sarki ne to gabaki ɗaya ne dokar ta haɗa nan don ba ku ya kace ku dokar ko masallacin ku خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا هو الخشوع والذين هم عن اللغو معرضون والذين سنة وإن هم معرضون سنة أوكي كنسو دقا واسمي ba sa shiga cikin باسا شيغا sa باسا زمولين هيرا لغو wasanni lagawu ne ba sa jin kiɗa yanzu jiya za ka yi da wani zama ce ga ma wani shugaban malamai najaha yana cewa kiɗa halar ne me mallaki da ya tarkata sun shafa su dan ce su menene ilimi ne a ciki har yana ce idan baka ji kiɗa ba ka cuci kanka yi asaran ilimi hmm? to to ban ba kai wannan martaban ba alna na ji daɗi alhamdulillahi har ma da wanda ma ya san maganan har abin da na faɗi bai kai ba ma ba ya faɗi ƙololuwa to shi ne shugaban malamai to ka san irin wannan shugabancin malamai ai kaga naɗawa ke ba cancanta ake kallo ba in kana da hanya in kuna da menene shi kenan sai ku je ku samu wa ƙungiyanku shugabancin والذين هم عن اللغوي معرضون كاغا معرضون عن اللغوي الجنة تفوت هكا الجنة تكيف وبتاري والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم شنو ان انت فاعلون للزكاة ما سباد زكاة شنو ايكة زكاة والذين هم لفروجهم حافظون su ne wa'annan da hum hafizuna li furujihim suna tsare farjunansu da gana ana tsare farji eh almutabadir wancan farji ai hatta ido ba ido na zina ba zina hannu hannu na zina zina sa tabawa kafa na zina zinanta zuwa inda ake wannan abun nan din to saboda nan wannan mutum ba wa'annan mummune sun kubuta daga wannan mai eh, kunne eh? eh shi ma ji shi ne zinan shi illa ala azwajihim sai dai matansu kawai aw ma malakat aymanuhum ko abinda karfin su ta mallaka masu bayi kenan fa innahum ghayru malumin famani ta ga wara zalika duk wanda inemi bayan wannan ba aure ba ba bayi ba ba bauta ba sadaka ba zalika fa ulaika humul wannan su ne masu ta'addanci subhanallah na sake ganin ka zan canza maka wuri kai don za ka dinga zuwa wurin wannan ka ji karatu a nan an anjima ka zo har sai na sa ka je wurin khalifa ka ji karatu kila in nai maka haka ko don jin haushi a ladabi ne sai kaga mutum a yasan ta yau ya tsaya na shiri na ma nema masa gun da zan kai shi ina zama sai da na nemi inda zan kai shi ya tashi daga nan ya koma can والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون kai sai ga shi dai aljanna tana kakkaɓe mutane daga ciki su ne da ra'una masu tsarewa ga amanoninsu haka suna tsare alƙawullan da suka yi wallazina hum ala salawatihim yuhafizun yace hadhihi sab'u sifati alaika biha ka tsaya ka duba su ka tantance su ka siffatu da su la'allallaha kuma da sauran ayyuka ula'ika humul warisun wannan su ne magada masu gadon aljanna allazina sunan firdau. waccan فردوس da الله ya تدعى ta ثم ذكر حديثا يقول ثم ذكر حديثا يقول ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كأويمر أثرا عظيم الشام قوله ميكي دسنا ولقد روى حقا أبو الدرداء إلى آخره Ai ana abar darda a rawa haɗa asara, man alaihi alai bi. Wani ce luhu la ra'ayi. Irin wannan magana ba a faɗinta da ra'ayi, domin inda zai faɗi. Ƙauluhu auka ana. Ai auka na alahu biyar a yi bi. Faya a halar ولفظه لفظ ينسى كان ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات في في آخر آخر الليل كنا ثلاث ساعات يبقين من الليل وندا ragewa daga dare kafin daga baya aka ganka yanzu ya rage don na ce nema wuri wannan zama da kai zaman ne ija maka haka tunda ka zauna irin wannan zama bacci za ka yi sosai hmm? bai amsa ba yana musulmi ne bai amsa sunan momini ba gaskiya ne mutum bai haɗa wa da mana sunan sunan momini siffofin momini kenan بكين ما إيه سنة بقينا من الليل فينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت كما جاء بيتي ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه عنه التي لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة سنيس كوك أرسلوك أين من الليل فيقول على من على مستغفر يستغفرني فأغفر له على سائر شيئا يسألني فأعطيه ala da'in ya da'o ni fa asta ji ba lahu hatta ya tale alfajar ha alfijiri ya kullu ala kulli hali kai duk dai ma abun da ke akwai ida saha haza an abin darda fain na misali lahu la yi kalu bin rai wa abu darda laisa mimman urifa bil akazi an bani isra'ila ba san shi da wannan ba domin bai ba musulunta yi ba daga kiristoci ko yahudawa a ce kela ko dai labari ne da ya riko daga can fa ya kono laho hukumar rafi na'am eh sallah da al'adar a ah, ban gane ba kai eh bari bai mai da abunsa da kansa eh ana karatu eh na nafilar karatu ai eh, bai kamata kai nafila ba nan take ba zuwa gida za ka yi ka nafila ba balin nafilan ya kamata kai ka zo ka zauna ka ji karatu yawa nafilan ba eh yawa ya yi haka ka batta sai a gida ai ba zai haɗu ba ina ba zai haɗu ba kana sallah bai ne ma ja'ala li basarin min qalbayni fi jawfihi Hmm? ai ba zai yiwu ba ma ba ai cewa aka ce ba ka gan to ai kun manta malikiya cewar mutum ba a nafila ana hudu ba ko ta harfe idan ka shigo masallaci ana hudu ba zauna tunda menene abinda za ka yi hudu ba tafi nafilan mahimmanci sannan kuma ita ce juma'an da haka nan duk da akwai masu jaye eh, ka takaita kai raka biyu a gurguje to amma kaga ai ko wanda suka ce kai na fila raka su ma kaga ai ba su yadda ba ba su saki jiki da wancan ra'ayin nasu ba da kanan ba dama a ce ana hudu ba kana tasbihi ba dama sai dai ba tasbihin kake ba ko kuma ba hudu ba kake ji ba ba ma zai yi baribi da rabi zafi don haka idan ana nafil ana karatu ba nafila ba nafila ya zana ce ku ban gane abin da yake ba to amma kaga da ya faɗi magana yanzu na gane mai yake nufi ba a nafila kwata kwata domin in dai za ka yi to ba za ka samu nutsuwa ba kai bai ma kamata ba to ai karatu na gaba dole ka yanke karatun ga yanke nafilan ai karatun din in kuma ba haka ba ruwanka da karatunmu to shi ganin da gida abinka na'am